da yi mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa muna da cikin wannan littafi na da'atul rahman li halil iman wanda muna akan kira dai na 29 shine wannan tahrimu istihlali sha'airillah wa wujubi ta'awuni alal birri wat taqwa wanda nan nan mun karanta ayan amma dai a gurguje ya ƙara maimaita ayan don mu san akan ta muke magana kuma inda muka tarar da ayoyin sai ya ƙara karantawa ciki insha Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا then how sune su ne ayoyi kamar yadda aka karanta mun tafi ran nan har mun gama fasali na tafsira wa bayani a ƙarƙashinsu sai a ta'awunu bai na ahalil iman taimakekeniya wanda ake tsammani ko ake tunani ya kamata a ce waɗanda suke mamunai su yi tsakanin su ya su aka ce akhal islam wa mabda'u ta'awun khairu ma qarrarahu hadha nida ar-rabbani wato wannan ƙa'ida ta taimakon juna abin da ake so kowa ya tunanin yadda zai taimaki dan uwan shi cikin nan littafin ne muka karanta wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya fi so a cikin bayinsa gaba ɗaya shine wanda al'umma suka amfana da rayuwarsa mafi alkhairin da mutum zai aikata cikin ayyuka wanda Allah ya fi so shine sanya farin ciki a zuciyan musulmi idan ka sa yi murna shikenan to kaga saɓanin wannan fa sannan a ciki ne aka yi magana cewa daga cikin bayan Allah akwai waɗanda suke mafatihun ne lil khairi su mabuɗai ne na alkhairi Magali maghaliqul shari, makullan sharri ne su sharri ba biyowa ta wurin su aka ce waɗannan mutane aljanna ta tabbata gare su akwai mutanen da su ko su mafatihun ne lisharri magali lil khairi su ko kullum buɗo sharri suke yi da inda suka ga alkhairi su bi shi su toshe waɗannan aka ce wai lahu wannan wuta ta tabbata gare su adana Allahu a jarana saboda haka kowa ya tunanin a ina yake so ya samu kanshi a cikin mabudan alkhairi ko a matsayin makullan alkhairi mutum yake so ya samu kanshi sai kowa ya tunani ya duba saboda haka waɗannan su ne mafi alkhairi daga cikin halitta Allah tabaraka wa ta'ala na haka maimakon a wannan tunani na taimakon juna a ta'awun babban abu ne babba saboda haka aka canza aka tabbatar da shi ta tatabbat ayatul qur'an aya aya domin ayoyin alqur'ani sun bibbiyo juna wata bayan wata falam ajid hadha al-mabda al yace shi tabbatu kenan ta tabbatu ayatul qur'an malam yace na bibi ayoyin alqur'ani daban-daban aya aya falam ajid hadha al-mabda al ban samu wannan ƙa'ida mai girma ba illa fi hadhan nida al-mubarak sai a wannan kira mai albarka shi malam ya bi ayoyin ya bi ayoyin ya bi ayoyin ya ga babu wata aya da ta haɗo wannan abin sai a nan al-mubarak يقول الله عز وجل ya ya ce wa جل وعلا يتي وتعاونوا على ku taimaki juna جونا taimake keniya akan wato abin da yake da'a sannan kuma akan abin da yake tsoron Allah ne wala ta'awanu alal ithmi wal udwan kada ku taimaki juna akan abin da yake zunubi ne ko sabon Allah ne ko ketare iyaka akan wani duk abin da yake sabo ne kada ka yadda kada ki yadda a ce mutum shi ya bada gudunmawa don aikata shi domin duk abin da aka samu na saban nan mutum sai ya samu kowane iri ne Allah ka tsare mu suratul ma'ida wa ta'awunu shi taimakon juna fitra ijtima'iyya wato wannan ɗabi'a ce ta zamantakewa idan kuka diba cikin arrahaikul maktum za ku da malami yake ba da tarihi da ya zo maganar larabawa ya ce sukan larabawa wani babban abu ne a gabansu a ce rana a ce sukan suna taimakon juna sukan su kyale kaka ta gayyara shi yasa wanda zai shiga wahala sai je hau kan dutse ya cire kaya ya ihu daga nan sai su rugo da gudumi ya faru ya aka bari aka kai haka ya ce hakki na ne wurin wani a ce a bashi ya ce na rasa yadda zan yi ne a rayuwa wani ya bashi raƙumi ɗari inda mu ne sai dai kowa ya tafi ta kai dai ka mutu da ka ji masifa kawai ka fita kan dutse ka ihu kuma jama'a manyan gari su fito me ya faru ya aka yi aka bari ka kai haka ya ce ya rasa abin da zai ci ne sai a ce na an gama wani sai ba shi raƙumi ɗari ce an gama muna nan a ce ka yi kukan talauci ko ka yi kukan masifa haka fa suke kuma lokacin ba su tunanin lada su dai abin kunya ne wani a cikinsu ya ta tagayyara ku duba maganan da muka yi maganan abdullahi bin jada'an aka yi magana cewa mutum ne mai alkhairi ya ba mutum raƙumi ɗari ba wani abu ba ne a aikin hajji in an taru a wancan jahiliya zai ciyar da duk wanda ya zo wurin shi ke maka Aba riga amma aka zo ummul mumin ta tambayi manzon Allah ana maganar lahira cewa abdullahi bin jada'an ya kyautata ma mutane ya yi kaza ya yi kaza shin yana da wani kaso a lahira ya ce ba zai samu ba saboda ko rana ɗaya bai taɓa yin addu'a ba bai imani ba bai taɓa roƙon Allah Allah ya kare shi daga azabar lahira ba don haka wannan shi yasa amma fa yi kirki to amma ba rashin imani masifa ce mun ta hal musiba rashin imanin ne yasa abin ba zai amfani a lahira ba amma yi kirki haka suke yi sai su zo akwai wata rana ma da suka ware a ita muke magana nan cikin eh, wannan abin nan ba iktidawu siratul mustaqim da muke magana ba ana magana ranar da suke yanka ba su ce wannan ranar za su zo ne mutum ya ce in ka isa kai kana jin mai kuɗi ne yanka raƙumi ɗari talakawa su ci abinci ce dan ma raƙumi ɗari sai yanka ɗari sai ya ce a ashe da gaske kake to na yanka ɗari biyu ni gobe zan yanka ɗari biyu sai ya ce au a yana da wasu raƙuman zai yanka ɗari uku ya ce ina amfanin dukiya talaka na wahala kai ka kwatanta waɗannan da irin namu yanzu wannan fasu su ne hayatuhum ijtima'iyya ba akan addini suke yi ba lokacin ma to saboda haka shi yasa da suka zo suka fara yi kuma cikin addini sai da suka linka haka ku kalli ku kalli amru bin Abdurrahman bin Auf raƙuma fa 700 bakwai aka zo ana yunwa a Madina a lokacin sayyidina abubakar ga masifa ta samu aka ce ga wannan abu an rasa yadda za a yi mutane sun shiga wani hali suka zo suka yi shawara da sayyidina umar wannan masifa suka ce in sha Allahu zuwa faduwar rana Allah zai ba ku mafita su Allah bai kunyata su malam sani idan suka yi magana suka yi kirdado ko suka yi magana Allah bai kunyata su da suka ce zuwa yamma in sha Allah Allah zai ba ku mafita yamma na yi aka ga gari ya turnike da ƙura fada za a yi koko farmaki aka kawo ha ummul ta ganti yau kuma me muka yi za a kawo na farmaki har madina aka zo a gaya mata ya ummul mumini da ba farmaki ba ne da wa kayan abdurrahman bin auf ne suka iso gari sama da raƙuma ɗari bakwai kowane niki-niki da kayan alkama da mai da abin da dai duk na cima wanda ake tunani aka zo da su aka zo aka da su kofar gidan shi gaba da aka tara su yan kasuwa suka rugo ana yunwa ta damu mutane za mu sai kowane ɗaya da kasau naira ɗaya sau goma za mu saya zuwa ya ce ina ku ƙara man kuɗi za mu sai kowane a kaza ya ce ku ƙara man kuɗi har aka kai inda ba su iyawa suka ce ba ɗan kasuwan da zai wuce mun san duk garin nan mu ne manyan 'yan kasuwa ba wanda zai saya sama da namu ya ce to ni na samu wanda zai sai kowane ɗaya da na sau naira ɗaya misali dinari ɗaya kan ɗari bakwai suka ce babu shi ba mu san wannan dan kasuwan ba dan mu ne nan gaban ka gaba daya to wane ne wanda zai kebe ya ce zan kai su wurin wanda ke saye 700 shine Allah tabaraka wa ta'ala na haka raƙuman nan gaba daya a kora su a kai su gaban gidan amirul mumini na tsaye da su yadda ya ga dama da su a ciyar da bayan Allah yanzu wannan ne zai ɓoye kuɗi mutane su wahala wannan ne zai ɓoye abinci mutane su wahala amma muku auna mu da namu mutanen kuma wai in an tashi magana a masallaci mu sallah masallaci daya mu je mu ji jawabi iri ɗaya wurin manyan malamai su zo juma'a su yi mana ba mu ji jawabi iri ɗaya kuma in an zo magana aljannan nan mu ce wadda suka nema irin ta muke so ku suranta wannan abun wani ne ta'awun a lokacin da ka kwashe dukiyar al'umma ka rike wuri ɗaya wani na mutuwa saboda babu wani irin tunani ne na dabbanci ko dabba ba ta haka wallahi azim idan ka je daji ka ga zaki shi ke kaɓe nama da kanshi amma da ya ci ya ƙoshi sai ba da wuri saura su ci su yi ta murna yan ƙanana wanda ba sa iya tarewa su rugo da gudu suna ta jin daɗi su ci su ƙoshi su ma yana kallon su shi ma ya ji daɗi gobe ma zai kaɓe ku zo ku ci har inda bai ga kowa ba baya turewa a wurin dan in ya ci me zai da shi bayan sauran saboda haka sai ya gansu sun taru in sun gan shi ya taho sun tattaru ba irin su yake so ba ya bi wanda zai kabe ya kabe sannan bayan ya ci ya ci shi dai laifin ka ka fara ci bai taɓa gama ba tunda shi ne sarkin daji saboda haka dole ne a bari ya gama amma aka bari ya gama ba abin da zai yi da shi kuma shi bai sa ka kaɓe mai dan bai cin kaɓewar wani in ka ga ya ci ta wani tare suka taru da shi da dan uwan shi ne suka tare suka tare tare mu tare suka kama amma dai wani karami ya je ya taba shi ya je wurin ya ci mai ai ya zalunci ya fi karfin haka zaki ya fi karfin haka ko hayatul ghaba hayat rayuwar dabbobi wallahi in ka karanta cikin littattafan da aka yi magana akan rayuwar dabbobi to wata dabba ta linka mutanen mu so dubu wajen kirki saboda aka babu maganar ta hawan abinda mutane suka sani ma wani ma shi ba da shawara yake a matsa ma mutanen wa in ba matsa masu ba za su yi biyayya ba in an kowa ya ji daɗi kowa na walwala to da me za ka sarrafa kansu ta yadda in ka ja kai nan sai su biyo in ka ce a nan sai su biyo da gudu kaza sai da dawa na haka a riƙe dawa sai ta ji yunwa watsa mata da an watsa ta biyo da gudu wannan mummunan tunani daga mutumin banza wofi ai babu abin da ya kai tausaya ma bayan Allah idan ka ji tausayin wani ko dabba ce Allah sai tausaya ma tunda da ya dunkule cewa yi wannan irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku ji tausayin wanda ke cikin ƙasa wanda ke sama shi kuma sai ji tausayin ku yaya za a samu tausayin Allah bayan ko ba ku ji tausayin wanda suke doron ƙasa ba abadan saboda haka ta'awun alal birri wat taqwa fitra ce ta ijtima'iyya alin zamantakewa fi anwa'in mukhtalifa min alamil ahya a duk duniyar rayayyu abu ne sananne li'annahu sabilun ay li'annaha sabilu baqa'iha fi hadha alwujud domin shine abin da hanyar da za a bi al'umma su yaɗu a wannan duniya ya zama suna jin daɗi ana keniya. fanara mathalan asbaban namli ay ta'awanu ay fi ma bainaha fi da'bin wa sabarin ala a'maliha al-mukhtalifa ku duba yanzu za mu gani sababi irin na tururuwa ita kanta tana taimakon juna fi ma bayyana tsakaninsu fi da'abin wa sabarin a cikin wani ladabi da kuma haƙuri ala amaliha al-mukhtalifa ku duba tururuwa kanta tana yin wannan don ta taimaka cikinsu akwai ƙanana cikinsu akwai 'yan ƙanana wanda ba su da wayo manya-manya sai a sanya sojoji masu tsaron ƙofa masu nemo abinci sannan kuma a tara dan ko ta ɓaci a kai saboda taimakon juna mu ko yanzu nan ka isa ka gano ma inda ake aje abinci in wahala ta zo da aka sa wani can wurin ina ka san inda aka yi da shi wanda aka sa nan bakin hanya za ka ce ga yadda yi ba san inda yi ba ina yi to ko kun sani to da aka tara aka ce an tara ne don a taimaki mutane to daga nan ka san yayi duk inda aka taran ka san inda yi su ko tururuwa saboda kada su ta gayyara za ta sa a tara abinci a samo abin da za a yi a sa masu gadi a sa masu tsaro a tara abinci a gina rami a dogon rami saboda ko ta ɓaci ta yadda idan wani abu ya faru sai dai shugabansu ya sanar ko shugabansu ta sanar ku yi ciki cikin ramin ku ku matsa gaba ɗaya ga wani abu nan zai faru kamar yadda aka yi lokacin annabi suleiman za ku gani gashi nan yau a ce tururuwa tafi mutum tunani alhudu-hudu ya fi mutum tunani ya san al'umma ya san magana in an taba Allah ga yadda za a yi wannan tururuwa ta san yadda za a yi ta taimaki al'ummata ta agaza ma al'ummanta kasu shiga wani hali amma yau mu kowa ya je can sai dai faɗa ku kalli kwanaki da suka je wurin suka yi a halin faɗa ake ciki amma ba su da tunani wai su sai dai su ƙara maka su kuɗi suka zo cikin bajet suka ƙaƙƙara wata mata ta tashi ta yi jawabi ta ce to ita dai wannan abin da ake yi wakilcin mutanen da ta zo ta ce kuɗin da ake ba su ba ta ga abin da za su yi da shi ba ma sannan kuma yanzu a rasa abin da za a ce a halin da ƙasar nan take ciki su zauna a matsayin suna wakilta al'umma ba abin da za su ce sai dai su ƙara ma kansu kuɗi ta ce ita ba ta goyi bayan wannan abin ba zaɓo mu fa aka yi tana tunatar da gidan nan zaɓo mu fa aka yi al'umma fa muke wakilta amma yanzu kowa ya sani kanmu muke wakilta domin al'umman da muka zo domin su ba dan su muke aiki ba haka ba ta faɗi malam sani a wurin ka ko ba sa son wannan magana dan ma mace ce suka batta da namiji ne ma sai su korai wani shi da ya taso dinga damun su ba ga yadda suka yi ba suka kullo mai ta nan suka kullo ta nan tun yana magana har ya koma ya shuru sai kwanan nan ne da suka saka mai akala ya sako wani ko sabo ne ko tsoho ne oho mhm. malam sani kai baka san labarin ba ko ina ai wani da ya dinga caccaka su duk inda aka shiga ya magana da ya magana farko suka fara cewa bai iya turanci ba wai yana magana bai iya turanci ba sai ya ba su ansa ya ce oho wannan turancin dai in ya je ingila ma shi yake yi kuma suna ganewa ya ce to menene yare ka yi magana a gane kuma mu duk kowa nan ya sani duk wanda ya makaranta da ka wuce secondary school to za a daina cewa ba english ake koya ma ba idan ka je makaranta da an shigo mai turancin nan sai ce zan koya maka communication skill yadda za ka yi communicating menene balaga menene ka iya yare is for you to communicate if you can communicate shikenan ka iya yare kowane yaren duniya in dai mai shi za ku haɗu kai da shi kai naka ya gane ya yi nashi ka gane ka yi communicating shikenan ka iya yaren ba sai ka yi kakale ba ba sai ka yi wani abu ba ka yi ya gane ka yi ya gane shi yasa wani ma ya ce shi koma baka iya ba inda kuɗi aljihunka dai kan communicate for you they can communicate eh kuɗi su kan communicate to ya ce communication to ba a ƙara ce maka malam english sai dai a ce maka wanda zai koya maka communication communication skills ake koya ma in ka wuce secondary school da kaje duk wanda zai zo koya ma maganan turanci ba ta zan koya ma english ba cewa ke zan koya maku communication skills yadda za ka yi kai communicating da mutane sau da sai ya ce masu to in ya je Ingilishi yana magana kuma su gane sai anan ne ba sa ganewa wanda dukkan su koyo su kai ƙarya ne ana gane abin da yake cewa sau da aka a bari ya brokin din a gane me yake nufi shi fa ya ce ni fa dama can talaka ne ni ba kowa ba ne mutane na ne suka zaɓo ni to kuma su nike wakilta kuma su suna gane abin da nike cewa to me matsala daga nan suka ce in ya fara magana dariya fa suke yi zaka ga an nuno su yana magana suna kyalkyata dariya yana magana su ta dariya ba ruwan su wai ya yi turanci ba daidai ba shi ko isar da sakon shi da suka ga haka nan sai suka sa wani suka kullo ta kullo wani suka kullo aka cire shi matan nesa sai kwanan nan ne samu ya magana aka sa mai takunkumi ka je mi wani tikiri ina za a bashi ya dawo irin wannan ya dawo ai ba za su bari ya dawo ba ya dawo ina ai ba za su bari ya dawo ba yana ce masa sun yi ba daidai ba ko ita wannan matan ku bari ku ji ita kadai yanzu ta san abin da ya same ta da ta wannan magana a ba malam sannan kuma bayan haka nan su dawo wai mutum har ya haukace saboda waɗannan har ya ɗauki makami ya caka ma ɗan uwan shi wai saboda waɗannan ka je ka kashe wani ka je lahira a tsare ka saboda waɗannan mutanen ina ruwanka da za ka kashe wani saboda su ka bari kowa ya yi inda ya ga dama in ya ce yana son gidan da ka ce wannan ya ce buta wannan ya ce kwando in kana son kwando ɗauki in kana son buta ɗauki saboda mi za ka bugi wani saboda buta ko saboda kwando kowa ya ɗauna shi amma ka ɗau adda ka sari wani ka kashe shi saboda wannan abun in ka je lahira ka ce ma Allah mi, Allah sauƙaƙe sau da haka su dai wannan haka suka yi da alfidabin al'amaliha al muktalifa suna aikace aikace in ka bude gidan tururuwa baka ganin su su duka wuri ɗaya aiki ɗaya kowane da abin da suke yi akwai division of labor sun rarrabu malam sani yau har da turanci ka san division of labor <laughs> ah, <laughs> Now? eh lebo aiki eh tururuwa yanzu misali kai ya kake gani in muka zo aikin nan muka taru waɗannan na wannan waɗannan ba nan nan muke gama ba waɗannan na kwashe wannan waɗannan na kwashe wannan wannan sun kama can ba nan da ake gama ba to haka suke yi su shine division of labor za a je a rabu wannan suna kaza wannan suna kaza wannan suna kaza za ka ga ramin bai kai ka sani ma gidan tururuwa za ka gansu inda za ka buɗe za ka ga suna ta hidima waɗannan na yin nan waɗannan na nan waɗannan na ɗaukowa waɗannan na ansa waɗannan na ajiyewa wasu kuma na gyara wasu kuma suna ta ɗebo laka suna gyara wani wurin na gida kowa na aiki to da suke haka me suke yi a ta'awun bainahum suna taimakon juna ne kowa yana ba da shi akwai sarakonsu akwai masu ba da umarni akwai inda za ka ga wani ƙwaro wanda ba su ba ya shigo wurin kana nan za ka ga wasu masu baƙaƙen kai sun nuho wurin to har da hula kwano su ma gare su kenan da baƙaƙen kai masu baƙaƙen kan nan kana gani za ga sun ruga da gudu sun rara kai yayi waje manya-manyan kai za ga su da kwandalelan kai har da hula kwano kenan sai ga da gudu sun rara kai da gudu yayi waje da gudu in ya tsaya ko su kewaye su ciccije shi nan da nan za ga yayi rigingine ce ya za ka shigo mana gida haka suke tururuwa sun san wannan sun san taimakon juna in wani ya je ya kamo abu ya kamo ya kasa ya kasa ya tura ya kasa sai ga ba abun ya ruga da gudu ya zo kofarsu su ya je ya yi sun yi wani kawai ga yayo gayya sun zo kawai kaga sun zo sun taru suna gungura ya kira su su taimakon juna ku zo ga aiki an samu za a kawo gida ba a bayar da za a yi saboda haka ya kaga wannan tururuwa ta yi haka saboda haka suna nan sannan bayan haka nan ai fahiyar taddakhiru qutaha min as-sayf lishita kuji tururuwa a wannan taimakon junan da suke yi sai sun tara abincinsu su sun fi jin daɗi lokacin bazara saboda ba sanyi sannan sanyi na su to za su tara abin da za su ci gaba ɗaya saboda lokacin sanyi in ya zo saboda ba su iya motsi sosai lokacin sanyi akwai dabbobi waɗanda lokacin sanyi ne masu illa tururuwa ba ta son sanyi kadangare bai son sanyi dukansu ba sa son sanyi to lokacin da ake cikin abin nan za su yi kokari su tattara yanzu haka nan su yanzu ba sa jin daɗi ba sa walwala za su shishige rami ne da wuya ka gansu in aka yi sanyi sosai in kalle ko za ga gaba ɗaya kofar ramin su kamar an share kai rashin zama ƙauye ma fa an rasa wani abu shi ma wallahi yanzu waɗannan da ke zan gaba na su gun gun ɗin ban san ba sa ga da <laughs> su taɓa ganin ma ramin tururuwa da illa lillahi wallahi su gawi take eh kai da kake karkada kai kai din ma dan birni bane ka zo nan ka ji shi tun ma san tururuwan ne wani ma ya ga kiyashi ya ce ita ce ina ina ba zo zani ba ba zani ba wata rana da muna da hali ha Allah dai ka azurta mu wata rana da sai mu dau mota mu sai mota malam irin doguwan nan mu tafi wani kauye mai kwana bakwai wallahi mu zauna kauyen nan meto da ai muna da ni da nake da gwagwala da can kauye ba ma kwana bakwai amma muna kwana ɗaya kwana biyu da ga injiniya nan da <laughs> iya halin rayuwar ne ya canza yanzu in ba haka ba aka ɗauke ka aka tafi da kai ƙauye ka je ka ga yadda mutane suke wurin ka ga yadda suke zaune ka ga al'amura yadda suke sannan kuma a kira su a yi masu dawa ai kwana bakwai a samu wani ya rika ga alaran nan ya dinga zabga masu karatun qur'ani da daddare a yi da rana a zo a yi ku zo ku biya ma kai ku biya ka gani ƙarshen ta wani sai mun taho da shi ko kuma su zo suna ta cewa dan Allah yaushe za a komo yaushe za a komo a yi mana wannan abu to da me zai sa ma mu zauna mu birni ba sai mu koma can ba kawai mu ta yawo mu je can wurin su ga inda abu zai aiki zai amfani nan kawai a zo a yi ta gardama ma da mutum ga inda abu yake nan malam bukatu masu yawa da kun yi kallo in ka tafi cikin daji ka je ka ga abubuwan ban mamaki a kwana kuma a dajin ma to yanzu ka kwana a daji sai dai ka dawo a daure a karo ƙarya da ƙarya a mulmula a makala ce kai dan a daji ma aka kamo ka naka ku ne masu kama mutane Allah dai sauƙaƙe to da aka baya yiwa amma da'awa a tadda mutane a karantar da su kuma Allah ya rufa maku asiri kuna da abin da za ku ci kuna da abin da za ku sha da abin hawanku ku je ku karantar da su hasali ma naku abincin ku fito ku ce ku zo mu ci tare su ci su ga ba ku anshi komi wurin su ba ku je ku dawo malam haddoki za su rika yaushe za ku dawo akwai mu garin da muka je ma musulunta ma mutanen da suka musulunta a lokacin suna da yawa rana ɗaya sai da mutum sama da hamsin ma suka musulunta kuma abin da aka yi masu lokacin ba ma su aka yi mawa ba zuwa muka yi garin muka ga yaran gaba ɗaya daga shekara goma zuwa ƙasa tsirara suke yawo gaba ɗaya ba sa sa kaya kwata-kwata muka je da pant da biskit kawai da pants daga pants sai biskit daga pants sai biskit su kuma sabulu a shana haka fa aka je da shi kawai aka rarraba masu sai da mutum hamsin suka musulunta a lokacin to yanzu kana da halin yi sai kai zanne nan kai ta jiran kai ta gardama da wanda shi yana cikin gida tuntuni ana rigima amma ya rika a cikin gidan ana rigima a koya masu ƙur'ani yanzu kai ƙauyen da aka samu aka ce kai ne dalili ka karantar da su fatiha ka zo ka ɗauko tun daga amma hannasi ka karantar da su wannan wannan abin da kai Allah ka san iyaka wanda za ka samu wani shi nan fa muka yi karatu cewa ɗan ma kakka bari ko ɗiyakki kakki bari wani ya riga ki wajen koya mata fatiha don fatihan nan idan aka koya wa mutum ita ce surar da ya rayuwar shi ya maimaita ta ya karanta shi da ya girma duk sadda zai sallah kullum ba wata sura da za ka karanta ma mutum ka koya mai ita ya rika karanta ta da yawa kamar fatiha domin fatiha ba zai sallah ba sai da ita to in yi sallan nan ta farilla so ɗaya rana ɗaya sai ya karanta ta so goma sha bakwai idan ya haɗa da nafila fa so nawa zai karanta duk sadda ya karanta sai ka samu lada kai dalilin a koya ma wani fatihan nan ko kai ka koya mai ko kai dalilin wani ya koya mai ta dalilin ka samu babban alkhairi amma mutane ba sa kallon wannan sai dai mutum duk inda ya ji za a samu kuɗi an ce mai ga wani abu mai amfani na ƙarin samun kuɗi ya san yadda zai yi bi hanyar da zai samu amma a ce ga abin da zai sa mutum ya sayi fili a aljanna ya gina a gina mai gidan ga abin da za ka riƙa turawa a yi ma da dashe a can gidan saboda ba a yadda za a gidan ba sai ta ɓaci saboda haka mutum baya kai komi can sai ta gina nan wanda an ce ma a duniya hiya daru malla dara lahu duniya ita ce gidan wanda bai da gida fi ha jima'u malla akala lahu a ciki ne wanda ba shi da hankali ke tara kayan shi ya tara gaba ɗaya a nan bai kai komi can ɓoyo ba ya aje a nan bai ɓoye komi a can ba ya tara nan sai ranar mutuwa ya tafi yana kuka kuka a banza a lokacin da ba amfani nadamar da ba ta da amfani sannan saboda haka su waɗannan suna yin wannan wato hafizu alai suna tsare wannan abincin litantafi a bihi fi auqatin la tastati'u an takhruja min masakiniha saboda ta amfani da shi a lokacin da ba ta iya fitowa daga wurinta kun san yanzu wannan ai kafin ya magana nan ba sai da ya research ba sai da ya bahas ya bincika ya gano ashe idan akwai sanyi wannan dabba ba ta fitowa saboda haka tana tara abincinta ne don wancan lokacin sai su tattaru su taimaki junansu don amfanin kansu ولذلك wala da hu ولده فيقول له dan haka ne Luqman Hakim yake ma nasiya yake masa wasiya mun sha maimaita maganan nan ta Luqmanul Hakim har a can wani wuri sai da mun karanto yayi masa wasiya da abu takwas yi masa maganan kada ya wasa da sallah yayi masa maganan ya ji tsoron Allah duk inda yake kada ya rika shiga abin da babu ruwan shi sannan ya rika lura da abin da ke shiga cikin cikinsa kada ya rika kallon abin da ke hannun wani na wata ni'ima ya kalli abin da ke hannun shi hudu kenan sannan ya ce ka tuna biyu ka manta da abu biyu ya ce biyun da za ka tuna shine kullum ka rika tunawa da ambaton Allah kana ambaton Allah kana ambaton Allah sannan ka rika tunawa da mutuwa kullum sannan abu biyu ka manta da su ka manta da wanda ka kyautata mawa ka manta da wanda ya muna nama waɗannan manta su ka manta da wanda ka kyautata mawa kada ka yi mai gori ka manta da wanda ya muna nama don sai ka daina mai manta da su dukansu su biyu abu takwas to ga wata nan ya bunayya ya ce ya ɗana la takunil namna namla aqalu minka ya gaya wa ɗansa ya ce ya ɗana ku ji kuma mu ma mu ji kuma mu gano da mu da tururuwa wane ne gaba ya gaya ma ɗansa ya ce ya ɗana kakka bari tururuwa ta fi ka hankali kakka yadda tururuwa ta fi ka wayo taddakhiru qutaha min as-sayfi lishita'i suna tara abincinsu suna yin tanajin abin da za su ci a lokacin zafi saboda lokacin sanyi saboda gudun lokacin sanyi babu abin nan ba saboda ka kattafi ka hankali wal qur'anul karim yaqussu alaina maukifan. shi alkur'ani mai girma dai yana kawo mana wasu matsayi da yawa daban-daban min mawaqifi hadha nau'i da'if min al na irin matsayin waɗannan nau'i waɗanda suke su masu rauni ne ma fa daga cikin halittu wa huwa yukafihu difa'an an baqa'ihi kuma sannan yana yin fito yana yin amfani da matsayinsa ya kare wani abu na amfaninsa ya nuna cewa shi ya kamata shi ma a rayuwarsa ya yi ƙoƙari ya tare duk wani abu da zai tare shi ya sa shi ma ya ci gaba da rayuwa ba zai bari a karar da shi ba huna yadda za su fito su ma su tare su yi tsayin daka wajen ganin su ma sun tabbatar da rayuwarsu muta'alifan muta'awinan suna da haɗin kai tare suna taimakon juna gashi nan fahina mamarra Suleiman alaihi salam ai biwadin fihi namlun kafi lokacin na annabi Suleiman ya zo a wani wuri akwai tururuwa da yawa a wurin ga sunan da yawa wa huwa ma'a jaishihi al-kabir yana tare da rundunarsa mai yawa la yash'uru bi anna alal ardi na yas'a shi bai san a lokacin akwai tururuwa tana tafiya a doron ƙasa ba bai sani ba sun taho min ba'idin a hassad tun wahidatun Nuwil khatari sai tururuwa guda ɗaya ta gano cewa haɗari na fuskantar su yanzu ga haɗari nan ya durfafo su saboda haka fasahat ai bilugatiha fi bani jinsiha sai ta yi kuwa da irin yarenta wanda take magana irin cikin mutanenta ta jawo hankalinsu likai ay tunabbihahum bi masdaril khatari saboda ta jawo hankalinsu ta nuna masu haɗari ga yanan ya taso fa ya tawaqqahu saboda haka su kare kansu yanzu fa qalat kama haka alquranul karim karanta mana alaran mamuji أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة قالت نملة بها فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي kun yadda ta ce aka ce hatta idza ataw ala wadin namli har lokacin da annabi Suleiman alaihi salatu wassalam suka zo a wani fadale wani garke na abin nan din suna da tururuwa aka zo tsakanin dutse da wani wuri inda suke nan ne bangaren su inda suke qalan namlatun nan take wata tururuwa ko ta yi kamar yadda aka faɗi ta sanar a harshen ta irin yadda take magana ta ce ya ayyuhan namlul khulu masakinakum ta ce ya jama'an tururuwa kowa ya hankali ya shishige gida kowa ya shiga gida ana sanar da ku ga shela nan kowa ya saurara saboda haka la yatimannakum sulaimanu wa junuduhu saboda kada annabi sulaimanu su tattake ku da shi da sa ba su sani ba annabi suleiman an ce ne sai yake daga inda ta yi maganan nan suna da nisan da ya isa su kimtsa amma ita da ta hararo ta gaya masu kafin su kawo wurin shi ya ji sautin ya ji magananta kuma kafin su zo wurin duk sun shige ramin su sun ci shige inda aka gaya masu umarnin nan sun yi can ƙasa ƙasa sun yi ciki yadda ko an tattaka ba abin da za a yi masu babu banna shi ya ji kuma ta sanar sau da haka da ta sanar aka ce wannan ba wahum la yashurun ba su sani ba ta ce annabi suleiman ba zai taka ku da gangan ba amma ba su san gaibi ba kuma kaga wannan ku ya nuna wani abu ya nuna gaibi sai in Allah ya sanar da mutum tunda shi yanzu Allah ya sanar da shi ya ji magana amma bai san inda suke ba bai san suna wurin ba bai sani ba kada ya zo ya tattake ku ba su san muna nan ba fatabassama ba min qawliha annabi Suleiman kawai sai ya dariya sai murmushi yana mai dariya saboda wannan magana ta tururuwa da ya ji daga can inda yake ya ce wa kala ya ce ya Allah rabbi auzaini ya Allah ka sa ni in zama in ka fahimtar da ni ka cusa manyan da zan yi a cikin raina an ashkura ne mataka in rika gode ma waɗannan nemomi naka wannan babbar kyauta da kai allati amta alayya wannan ni'ima da kai man kaga mai man komi wa ala walidayya haka kai ma iyayena wannan babban ni'ima ka ba iyayena ni ma ka ni wa na mala salihan ya Allah ka sa in yi amfani da wannan dama wannan kyauta da kai man to ka sa ni daga cikin bayinka wanda zai rika yin aiki na kirki wanda zaka gamsu da shi wannan abu ka gama man komi an wa na mala salihan tarda ka sa ni in yi aiki na kirki wanda zaka yadda da shi wa adkhilni bi rahmatika kuma Allah ina roƙonka bayan wannan abu ku duba wannan ni'ima ga ni'ima ga addu'a ga Allah ya azurta shi da yin aikin alkhairi wa amala salihan wa adkhilni bi rahmatika ina roƙonka ya Allah ka sanya ni da rahamanka fi ibadika salihin cikin bayinka nagartattu kun ga wannan ko yana nuna mana wani abu kada duniya ta ruɗe mutum tunda ku dibi girman mulkin da Annabi Suleiman ya samu kalli irin yadda Allah ya bashi wannan daraja har yana jin maganar tururuwa an gama masu duniya gaba ɗaya amma fa yanzu ku duba abin da yake kallo ba ita ce ta dindindin ba saboda haka ka sa ni daga cikin bayin ka salihai in yi aikin da zaka yadda da shi ka haɗa ni da bayin ka salihai wanda za su samu rahama a lahira to in wannan in annabi Suleiman ya roki wannan ina mutum ya fito ko saboda haka wa kazalika wannan shi kenan wannan aka faɗi wannan kun ga an yi faɗi na tururuwa ko to ku kalli dabba tana da tunanin taimakon al'ummanta tana da tunanin ijtima'iyya tana tunanin at-ta'awun alal birri wa taqwa ba birri bane wannan kada ya banna kada kashe mutane mu ko yanzu ai ta kashe mutane wani bai damu ba ma ana ma karuwa wani ma ya ce su suka sa ma a yi wa kadhalika jama'atun nahli hakanan in mun koma bangaren zuma ita ma kudan zuma ay ta fi dikki fi diqqatin wa tansiki ay alal qiyam bi wajibatiha ita kanta zuma tana taimakon juna fi diqqa iya kololuwa ka je ka gani ka taba gidan ka ga yadda za su fito da an bada umarni su biyo ka su dinga ran ma cizo ka ga yadda za su saboda haka suna da shugaba kuma suna da tsari idan yanzu wannan sarauniyar tasu ta fita ta bar wurin nan aka ce sai sun bi ta sun nemo ta duk inda ta nufa sai sun bi ta tana nan ita sarauniya su gare su saboda haka tana nan mijin na nan shi yana gadin sarauniya saboda haka akwai maza akwai mata akwai sojoji akwai masu yaƙi su ma akwai masu taron kofa akwai masu gadi in ka zo suka tarfafe ka za ka sha mamaki saboda haka tana da wannan tsarin tana da tsarin nemo abin da za su ci su sha su tare gidansu kuma su yi gadi wa tansiki alal tana tsari alal qiyami bi wajibatiha akan yadda suke tsayuwa wa tanzimi buyutiha ita gidanta ma shi kanshi mujiza dan ita kadai ce dabba wadda take yin gida murabba da an zo zaka ga tsarin gidanta murabba ta yi shi ga nan square an yi shi a irin wannan tsarin ita ce kadai dabbar da Allah ya ba wannan basira in dai za ta yi a haka take yin shi gidanta da ka ɗauko za ga shi murabba haka take ga tsari ga wuraren shiga ga wuraren kaza ga wuraren kaza wata amiri khalayaha da yadda suke tsara wannan kofofin inda suke bi likai ta tamakkana min ada'i wazifatiha saboda ita ma ta samu damar yin abin da Allah ya yi ta saboda shi fi intaji sharab wajen fitar da wannan abin sha mai daɗi الذي وصفه أي رب العزة واند الله تبارك وتعالى يغامنا فقال عنه نعم يخرج من مقوى تفسيري شراب مختلف ألوانه فيه شفاء فيه شفاء للناس أكتي يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه daga cikin cikinta kuma tana fito da abubuwan sha wanda kalansa ya bambanta kala daban-daban ai alwanu fihi shifa'un linnas a cikin shi kuma akwai waraka ga mutane magani ne zuma tana maganin abubuwa da yawa suratul nahl aya ta 69 lidhalika khatabaha Allah bima yukhatibu bihi al-anbiya saboda haka Allah yayi mata magana kaman yanda yake mu annabawa magana yayi masu ilhama ko ya gaya masu da wahayi a gaya mata a ce yi kaza saboda hikimanta da yadda Allah ya yi ta fa qala rabbul ardi was sama ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce mazuma wa auha rabbuka ila an-nahl an ittaqidi min al-jibali buyuta أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما Allah tabaraka wa ta'ala ya mata wahayi shi ya san yanda ya ko wannan sako ta ji wasu ce wahayul ilham ne aka yi mata wannan dai Allah shi ya san yanda aka yi mata wahayi ubangiji tabaraka wa ta'ala ya mata wahayi ya gaya mata wa auha rabbuka ila nahli ubangiji tabaraka wa ta'ala ya wahayi zuwa ga kudan zuma ya gaya mata anittakhidhi min aljibali buyutan cewa ki je ki dauki duwatsu ki gina dakunan ki a ciki ki je ki damu duwatsu inda ke ka samu kogon dutse ki je ki yi cikin shige saboda haka in kaje daji za a ganta a kogon dutse ko kogon itace manya-manyan katon kwamre sai ganta a ciki kawai ta shiga ta zuba yaya inda me kwamre yawa inda ehem to ya za ta za wuce baka ci kuli bane gashi na gani kana motsa baki akwai kuli a bakin nan ka ci kuli ehem baka san kwamre ba ko ba rana faɗi ma ba mhm. ba shi bane to katon ice wanda ya bushe da abin nan ma eh, ta shiga ciki ta samu ta zuba abin nan ɗinta a ciki ko ma busashen yana da ɗanyen ma in yana da kogo yana da rami sai ta shiga ciki ta ta yi ta abin nan ɗinta ko kuma abin da mutane suke sa mata na amiya to nan kuma amiyan ma baka san ta wannan ba ma sai an wahala ba ko ka san amiya ba ka je dai ba nan za ka kallo eh, ka san amiya ne dan baro me amiya eh to ba ka san kwamre ramin da ke zuwa daga ina kai ɗanbaro eh ina ɗabbar na shi duk da kai ba bala zari ka ji ɗabbar no ga ya malan sani mai kwamre a shi da ɗabbar nan ya ce wani rami da ke zubowa ko daga ina oho Mm-hmm. shiga suna a eh? to amiya fa me amiya to me amiya eh abinda suke zuwa sun zumai shine amiyan su daɗin da ake ɗebowa dan eh, <laughs> borno kenan shi abinda mutane suke zuwa su yi ana yin shi da itacen geza da wane ne a yi sai a je a yi sai a shafe da kashin shanu da wani abu a sa wasu abu dai su suka sai da suke yi su tattara wanda ya iya ya iya shi su ni bai iya ba amma dai na san suna yin shi sai a je a daure shi a cikin can inda ake ganin zuman tan sai a daure shi a wurin to da aka daure shi suna da wani abu da suke sawa a cikin shi kuma shi yana da wani kamshi da zuman take so ciki ake sa shi ni ban san sunan shi ba sunan shi malam bashir turaren ta ko nata na musamman to idan aka sa shi cikin amiyan aka sa ita idan ta zo wucewa in ta ji kamshin shi sai ta ta neman inda wannan to akwai wannan gidan kenan a sashen nan wurin da ta ji kamshin wannan turaren da ake mata ita je ta shige ciki to da ta shige ciki sai ta zauna nan sai ta yin zumanta a ciki ta yin saƙa shi wanda ya sa abin ya san yadda zai zo sai ya zo shi kuma ya ta ɗiba ya zo da ƙwarya ya cika masa shi ya zo in an nan za ta ƙara kuma saboda amana aksariyan mutane wanda ba shi ya sa ba ba ya ba na wani muku yanzu ga ya gagara a can ka kai abu ka aje wani ya ɗauke cikin makaranta <laughs> ka kai abu a firij yanzu dai firij ai mutum ya san ba shi bane ka kai abu ka sa a firij wani ya zo ya ɗauka kawai buɗe firij ya ɗauka ya tafiye shi ni in na kalli wannan abun na tuna na ce ka gaskiya shi ya sa malam mu muna da matsala a daji mutum zai je ɗaura wannan amiyan zuma ta zo ta shiga ta yi kowa da nashi wani bai zuwa kawai ya tadda wani ya zo ya kwashe tashi in ta cika ta fara abin nan shi wancan ko bai da lafiya ko wani abu bai zo ba sai ya zo ya gaya ma iyalinsa ya ce amiyan wane ta cika tana ta ɗiga mun ga zuma ta cika wurin nan ba zuwa ka ɗebe ba ko lafiya a ce a bai da lafiya ne to yanzu kun ba da izini a ɗebo mai in suka ce sun ba da izini sai wani ya ɗebo ta gaba ɗaya kwaso ta ya kawo gida da kenan to ko da kenan dai ai da din an yi nan din yanzu da a nan aha ku dai maganan ku dai ko yanzu da dai mutanen can da mu ba iri ɗaya ne to wannan abun nasu ba zai ɓace ba duka ko an samu wani mugu guda ɗaya wanda ya saba ma haka nan akwai su wannan abun kaza fa ta wani gida za ta shigo in ta shigo aka gasa gane abin nan ɗin mai gina ya ce a kama ta ai ta bi gida gida ana nuna masu kazan ku ce wannan ta zo cikin kajin mu yanzu in kajin mutane suka to mutum ya ma bi can ya ka to mutum mai wai da ke kama ma mutum ya kai daji ya ce a bashi kuɗi me ba zai ba yanzu wanda dan adam ma ya kama ya kai daji ya rike shi ya ce sai an bashi kuɗi ya ta bugun shi ya ce ko ya kashe daga nan in ba a zo aka ba da kuɗi ba ya saida ma wasu su je can su yayyanka to wannan ne shi zai kawo rago ko ya kawo akuya don ta shigo don ta shigo gidan shi ai mu dai kawai mu ta roƙon Allah dai ya samu gama lafiya kawai da wannan rayuwa amma abu canjin canjin yadda abu ya canza yadda ka san shi da ai ba ba ma magana yanzu to wannan shine amiya dan Borno shine inda take zuwa ta shigen nan a daddaura mata wannan tukunya tukun abin da ake mata kaman abin nan ta zo ta shiga ciki shine wannan wa mimma ya aka ce mata kulumina shajari ki ci daga itace ki ci kawai ki ɗau duwatsu su zama gidanki ki ci daga cikin abin nan kuma su kuma itace duk wanda kika samu shi yasa take magani saboda tana cin itatuwa kala kala shi yasa aka ce wannan artificial zuma da ake ɗaurewa a gida har wani malami ji ne ya yi magana ya ce babban masifan ma da ta shafe mu yanzu shine zuma an dawo da ita cikin gida kuma idan aka yi magana su ce zuma ce safi shi yasa ita wata zuman ma maimakon ta ƙara ma lafiya rashin lafiya take ƙara ma irin ta yanzu wani kuma ya ɗauko ta ya zuba siga a ciki saboda haka in ka a matsayin magani ko ka wani abu shikenan in kana da ciwon siga sai ya ƙaru kawai sama da ta asali ce ba zai ba ba haka bane abin nan dinsu ba saboda haka cuta ko ta ina in ka zo ka zuma ya sa mata siga ko ya sa mata wani abin nan ya ƙara ta da wani abu to da ko ta can lafiya lau take kuma za ka tambayi mutum wani ma da aka bani shi mai zuman ma shi wannan gana ma ya sai da zuman ma mai shi zuman tallar zuma yake na ji wani malami na da misali ya ce wani ne yana sai da zuma ashe ƙwaryar zuma kawai yake yawo da ita ba zuma a ciki malam sani sai ya zo masallacin juma'a sai ya ajiye zuman shi sai ya koma ya dinga tsince takalma masu tsada yana saka a cikin ƙwaryar zuma sai ya rufe zuman shi kawai ya sai da dai mai zuma ne ya zuba a ciki aka rasa yadda ake sace takalman nan na mutane rannan kawai sai wani ya ba liman shawara ya ce abin da za a yi liman yau larura ta sa ni ba zan sallah ba bari in haye sama in tsaya a sama in ga wayaya ake ake kwashe wa mutane takalma sai haye sama mai zuma ya zo kuwa ya fara tsinta yana zuba cikin ƙwaryar zuman shi masaki ƙato ya ɗebi takalman mutane ya zuba cikin masaki ya rufe da faifai ya ce a sai zuma ashe takalma mutane ne zuma sai da aka gama sallah ya tara da yawa kawai sai kawai mutumin nan ya sauko ya je kira limai ya ce zo mu je yau Allah ya sa mun kama mai sace wa mutane takalma aka zo aka zo kawai aka je wajen mai zuma ta dama wannan yaron malam Ilyasu bacci yake yi ya sha dadin kashi ya samu baba ya jingina ga hular sanyi ga rigar sanyi ga malfa ya sa kawai ya kuma samu dattijo ya jingina kawai sai zuga zu kawai da ta zuga bacci shi zikiri a tada da shi <laughs> ga kuma littafi a gaban shi ya buɗe amma ina eh kaje mi ai ba maganan kulle yana zuwa ba in kulle yana zuwa yau ko yayi bacci to a ba da bai ka san ni wai kai kafi ne sanin mutanen nan da rigewar wannan wannan na san shi tangaram a'a abinda ina ganin shi kullun din to amma yau bacci yake ya jingina jikin dattijo ina ta zuwa bacci wai ta kai kai mai lauya ka gafa lauya nan barista na sani ko in rigima ta zo kai ake kira a'a aji mutum da rigima yau ka zama lauya ne a baka certificate din shi a'a to to kaji sasanci yake kaji kaji wa ma rigima yake na an kira shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya mu je mu tafi inda muka baro ina muka ma tsaya yawwa sai kawai ya zo suka zo da liman sai ce mai zuma buɗe zuma ya ce a'a zuma ta ƙare ya ce to buɗe ya ce ta ƙare ya ce ta ƙare to mi kake yi zaune da ta ƙare ya ce a'a yana jira ya haɗa kuɗin shi mutane sai ya ce buɗe mana ƙwarya mu gani ya ƙi ya ce shi zuma ta ƙare buɗe ƙwaryar me zai aka ce in baka buɗe ƙwaryar nan ba za ka buɗe ta da tsiya saboda haka aka fara kiran ya ku zo ku zagaye mana shi ya buɗe ƙwaryar nan haba malam yana daga faibai daga ya cika da zuwa takalma mutane ne zuma gaji malam sani wannan da ba kai kai tunanin a tuno wannan wannan abun nan ba to zuma mai sai da zuma wai abun nan ne to kuma ran nan ba na aka gaya mana ba na gaya maku kuma dan ma in ƙara maimaita don wasu su kiyaye in kana sallah yanzu kai kadai a masallaci wani ya zo ya tura kawai kai gaba ka wancan ya zo yana sallah shi kadai sai wasu su biyu suka taho ashe barayin waya ne sai suka tura shi gaba kawai ya je ya ya ci gaba da sallah sai baro waya shi a baya saboda yana ganin bayan Allah ne sun zo a yi sallah tare kawai ya matsa sahun gaba shi ya ɗauka na nan sai da ya mai ba mamu ba waya sun tsere mamu sun gudu dama sata waya suka zo da suka ga waya shi mai zafin ce kawai ana sallah suka ga gashi nan ya aje ta a gaban shi yana sallah suka ce yawo bari su zo su ne mamu tsinannun mamu da haka kawai sai suka tsaya suka tura shi gaba bismillah aka tunkuɗa shi gaba ya je ja ya je gaba su shine liman ashe yana yin gaban nan malam sai suka dauke waye shi kawai suka suka suka to ma a ce sun sallame dama sallar suka zo ai ba maganar sallamewa suka dauke waya suka yi tafiyar su da haka yanzu in ka zo sallah kai kadai ga waya ka a gaba in aka ce aka zo aka ce bismillah gaba doge ka cin nan muna nan su su je baya su ja sahu su yi sahun a baya in kuma ka gane a ƙarshen bango kake yanzu suka ce kai gaba ba laifi ko ka duka ko ka sa ƙafarka ka share wayar ka gaba to ku biyo ni <laughs> ga gaba sallah sun gudu ka ce a to wa waɗannan ba sallah suka zo <laughs> in kuma sallah suka zo su shiga kurkukun liman to a sai an yi sallaba ba ma mu ba ne eh, mazallacinku ne aka yi haka kuma to kaji ma ba za a tambaya ba ga kazan ne kai dai ka aima <laughs> ai mutane ba la yanzu Allah da ya kyauta ka tura waya ka gaba ko ka duka ka ɗauko ta kai gaba shike nan ka ci gaba da sallar haka tunda dai zalinta ka za a yi ta wadda haka wannan shi ne wa zalika tsoyo haka nan ku duba tsuntsaye wasa wasairul hayawanat da sauran dabbobi na raha jama'atun za mu gansu a haɗe da juna suna tafiya yanzu ka kalli yadda ɓauna ke tafiya a daji ka ga yadda za su yi gayya guda malam sai dai kuma da yake Allah bai samu su dabara ba malam a tafki ɗaya kawai su sai su ruga su kuma akwai waɗanda za ka gani kana kalla abu in aka zo kama ɗayan in suka ki guduwa sai ka ga an kwatai amma inda suka gudun nan kawai nan sai ka ga an abu nan ɗinsa kuma inda taimakon nan Allah ya kawo na taba ganin wani abu da suka nuna wannan wannan abun kada ta tafki wata dabba a cikin ruwa ta riƙe mata kafa gam amma da suka tsaya su kuma suka zo suka yi ta ba tsaye da suka kwace ta an dai ji mata ciwo amma ta tsallaka tana ta ɗan shi amma ta gudu saboda sauran sun tsaya kama sai su gudu wani lokaci amma dai za ka gan suna tafiya jama'at aka ba mu labari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma ya akulu dhi'bu min alghanam alqasiya kerkeci kanshi yana kamawa ne a cikin dabbobi wadda ta ware ta bar danginta na haka dila ko abun nan ba in ya zo bai tsallakawa sai ya tsaya ya dinga barazana ya dinga ba da tsoro wadda ta falle ta wani wuri da gudu to shikenan ita ce tasu amma wadda ta tsaya cikin dangin nan duk in sun taso su taru su masu su haka to shikenan sai ya ba su ya koma saboda an san za a samu a ta'awun taimakon juna ƙauye wanda ya zauna ƙauye zai ga mutum yana yanta yana yo cici yana yanta yana yo cici yana yanta yau fa kam sai dai ku haƙuri <laughs> ta inda yana yo cici yana yanta ɗan barno yana yo cici yana yanta to mi kenan na ce eh baka ji komi ba <laughs> lamur ya ce bala zari yana yo cicci yana yanta mhm. yawwa ogawa ya kasa yawon da waya gaiwa wala biyu kaga kadi yau ba su an yau ko ko an ba da su har idda idda idda idda idda zai gane wannan eh na banjuwa banji ba tsari na wajen ku can mu tsari ba mu ba san wannan ba eh yana yi tsari tsari eh eh to in yanzu sadda yake wannan sai an taya shi kaga shi kaɗai yake abin shi ko yana yi yana tarawa. in ya zo ya dan botan shi zai dora bisa daki ya zo ya na manci abin da ake wajen zagaya shi bai baya ko yawwa in ya baibaye shi ya hada ya hada ya je wannan dan tukun a sama duk ya gama ya dauko ya sa abun nan duk sanda yake daurawa ya saro geza shi ya yi waɗannan ya nannada ya kukkulla har ya wannan abun ya yi in ya gama abun shi duk ya gama su ya gama a radda zai dora shi duk dabarar shi kun ga dai shi yayi shi kadai bai iya daukar shi ya dora shi kadai daga nan sai ya sa aje can gidan ayo sallama da wani aje can ayo sallama da wani aje can ayo sallama da wani ya ce kan ɗakin nan ne yau Allah ya sa na gama ina so a taimake ni mu ɗora shi sai kawai su taso kowa ya zo ya kama kowa ya zo ya kama a ce yawwa kuma ka la haula wala quwwata illa billah duk wanda aka kira shi za a ɗora abin nan ba zai ce ba zai zo ba ko ko ya ce nawa za a bani yana cewa haka ya ce nawa za a bani in nayi da an je aka gaya mai assalamu alaikum baban su wane ne ce a kira ka ka zo za a kama a ɗora kan ɗaki ce gani nan zuwa sai kawai sai ka ga shiryo kawai ya cire rigar shi babbar ya cire kawai ce gani nan wani ma bai cire ta ba ya fito kawai ya zo wurin ya cire ya sagale ta wurin sai kawai ana zuwa kawai sai kaga an ɗau abin nan kawai to a kama to a kama sai kawai wani in aka ga dattijo ne a ce a baba kai koma gefe ga yara ina baba kai dai kawai sai baban nan ya ce to sai a ɗauka ɗora sai koma ya haka ya yi haka sai ce ku yi kudu da shi kaɗan sai a ɗan jirga shi kis sai ka ji ya ƙara zama din ya ƙara koma ya duba ya ce ya yi amma dai da an ɗan ƙara yin haka kiris da ya fi sai a ƙara ce ya kake so a yi wajen ina ya ce na wajen sai ƙara ɗis. ya ga ya ce alhamdulillah wani ma ya zo ya gani sai a zo a saita a duba duba ce ya yi Allah ya da lafiya da zaman lafiya ce assalamu alaikum kowa sai kama tafiya shi ba wanda zai tsaya ce a ba kuɗi hmm? Ehe ehe tu kuma eh eh eh to kaji ko to ba ya bari a gani daki ku shiga ku gano eh, suna daidaita shi sai aka da ake so to amma yanzu ina haɓa malam to amma abin da muke so ku lura yanzu ba ka ga ta'awun ba yanzu wanda duk aka kira shi nan ya zo ba za ka ji daɗi ba an yi an yi kai ma da aka kira ka ko kana wani wuri ne ka ce da Allah a jira ka wani in ya tsaya ya kalli wannan abun ya ga alaman za a gama yau bayanan sai ce kada fa ɗora abun nan ba na nan kai na fasa zuwa dama abun bai zama dole ba ba ni son wane ya gama wannan yantan a ce a ɗora ɗakin nan ba na nan ba zan ji daɗi ba ina so a ɗora kan ɗakin nan tare da ni ya rika tuna da shi aka ɗora shi amma yanzu ba na'am to ban ji ba na balle ko ya kasa to to to noman gayya ya kasa gona a ƴaƴan shi duk basu nan ko kuma bai da maza ko ko sun tafi rani ko ko ƴaƴan shi duk mata ne kan abun nan sai a zo a zauna ko bai da lafiya sai a zo a zauna a ce to wane fa gonan shi za ta ciyawa za ta abu nan ɗinsa don haka a taru rana kaza a sa rana kaza gonan wane kowa a gaya mai a ce ana sanarwa rana kaza gonan wane a je a nome ta tas ai kofi ai da shi ehe to saboda an ga wani wurin yayi abun nan sai a ce ai nan ai wani wurin ai ai duk gona sai an gyara ta kai malam wa alaikum salam to yanzu fa yanzu gobe masallaci ka je kai wasa da waya kaka gani ta ai dan mu gane cewa yadda abu ya canza din kenan ai ai mu gano to amma ya sadda suke haka ba ga sun zauna lafiya ba a lokacin wadata suke da ita da yawa da suke rayuwa cikin jin daɗi amma yanzu ga wadata ga komi ga tufafi ga komi ga kayan sawa ga abun ga komi amma mutum na kwana cikin gida ba lafiya yana jin tsoro ga cututtuka kala daban-daban ba kama san kansu ba ma komi masifa ko ta ina masifa ai malam wannan abin bacewar shi musiba ce fitina ce rashin ta'awun to alal birri kuma ku gafa annabi ne ya karantar da wannan abin sallallahu alaihi wasallam shi ne ya sanar da ai haka ya koyar da yin haka shekara dubu da ɗari hudu da wani abu an yi wannan abubuwan can amma yanzu mun zo mun koma an zama abokan gabar juna mu yanzu fa nan a yanzu akwai wanda za ka zo kai wannan yantai kai wannan abun ka gama in ba a sa'a ba kafin kai bayan ya kona wanda ka yi <laughs> wala abadin gona ya bi gonan ne to kaji ko to kama ji ai dama na faɗi ne don kai magana a sa kafin ma ya zo gida wani ya ji ya kone shi gyada fada da abincin gonan gyada sai ka yi ta wajen wata nawa a cikin gona tana nan a jabagar ta kawai ka yi ka aje nan wurin ba wanda zai zo in ka ga wani a wurin wanda ya ɗiba dan ya ci ne kai ma dan ka gan shi ba matsala ba ce ya tsinci kawai wanda zai ci ya ɗebi wanda zai ci kawai ya gasa ya ci ko ka zo ka ga wanda ya gasa ma a kusa da wurin ka ce Allah sarki wani yunwa ta kama shi ya ci Allah ka ba mu lada wanda ya ci wannan wanda ya zo ya ci ba kayan ka. in ma kayan ka ka aje wani bai taba ba ai ya zama mugun kaya Allah ya tsara ya tsare mu da kayan da zamu aje wani bai taba ba ka ji ba la hawla wala quwwata illa billah yanzu ko kowa da kula shi dan Borno da biskin shi a daki yace in ya ji motsin wani sai ya daka da gudu eh <laughs> ai yanzu bai saki ba kuma ya ce bai estimate ba kaji har da estimate a cikin abinci wai <laughs> estimate ba bai san zai zo ba kawai shi tunda bai san za a zo ba kawai a ah, da ko sai kasan zai zo eh? baka shirya ba to a ka manta ne annabi da ya ce abincin mutum ɗaya zai shi mutum biyu aka yi kyama ba za ka yi ba <laughs> idan Allah kyauta wadai kai gashi nan da haka aka zo aka samu abubuwa suka lalace muna gani aka yi wannan insan na raha jama'atun wal insan huwa sayyidu hadhihi al-ahya ku ji ko dan adam fa shine shugaban duk waɗannan rayayyun da aka yi magana da dabbobin nan da wannan tururuwa da zuma da wane ne duk dan adam na gaba da su dan adam an ce wala kad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila dan adam mun halitta shi mun karrama dan adam muka ɗauke shi a kan tudu akan ruwa sannan ba haka nan muka fifita ɗan adam a kan da yawa daga cikin halittunmu ɗan adam na da daraja shine shugaban waɗannan fa yajibu an kuna ta'awunuhu saƙuwa a amaku to in haka ne kuwa ya kamata taimakon juna da ɗan adam zai yi tsakanin shi da 'yan uwansa 'yan adam ya zama ya fi zama mai ƙarfi kuma ya fi kaiwa ƙololuwa wajen zurfi li'annahu afdalu man yadruku annal jama'ata ai khairu min alfirqa domin dan adam shine ya fi cancanta ya gano cewa ya zama akwai haɗin kai mutane na tare da haɗin kai ba sa zazzagan juna ba sa wulakanta juna ba sa faɗin kalmomi annabiyat masu muni tsakanin su ya su wannan shine alkhairi babba ya fi alkhairi akan firqa mai aqidatu tahawiyya cewa yayi duk alkhairin da kake ganin wato duk sharrin da kake ji in kuna tare da kai da jama'a ka kuna haɗa kanku ɗaya kana jin kamar akwai damuwa ko akwai sharri sai kai tunanin in ka ɓalle ka koma gefe za ka samu wani alkhairi to alkhairin da za ka samu bai kai wannan haɗuwar taku ba komin abin da kake gani a cikin nan yafi zaman ku haɗan nan yafi kun fi bada tsoro kun fi kwarjini kun fi daraja kuma shine in kun tashi wani abu za ku ci nasara ba a cin nasara cikin baraka wannan ya kama nan wannan ya kama nan kun ga dabba ma dai a zuwa kai magana wadda ta fita daga cikin danginta innama ya akunu dhib min al-ghanam kerkeci yana damƙar dabba ne daga cikin dabbobi yana kama wadda ta falle ne ta ware ta nesa da yan uwanta da haka shikenan wa anna ta'awuna ajda min an fardiyya taimakon juna shine abin da yafi akan bangare wannan su balle nan su yi nan wa min tabi'ati hadhihi alhaya da yana daga cikin ɗabi'an wannan rayuwa an ya tafa tafawatan nasu fil mawahibi wal malakati mutane sun bambanta wajen baiwar da Allah ya masu sun bambanta idan kuka haɗu da mutane wani ya kawo wata shawara ko wani ya kawo wani abu baiwar mutane ta bambanta wal malakati sannan irin abin da suke da shi na mallakan kwakwalwa ko tunani ya bambanta wal juhudi da kokari wa taqati da abin da za su iya yi wani abin da zai iya yi wani ba zai iya yi ba fa minhum qawiyyun daga cikin mutane akwai mai ƙarfi wa da'ifun akwai mai rauni wa sahihun akwai mai lafiya tangaram wa saqimun akwai marar lafiya wa mustati'un akwai wanda yana iya yin abu wa ajizun da wanda ba zai iya ba fa idza ta'awana al-jami'u idan dukkansu suka taimaki juna suddatil furaj ai sai sai a tilla wannan kafan sai ya zama an buɗe ta duk wannan kafan da ake sai a toshe ta duk wannan matsalar da ake samu wanzahal halal sannan kuma sai a nisantar da duk wata matsala wata kofa ko sakwarkwacewa an toshe ta kamar yadda muka yi misali wajen ɗaukar wannan kan ɗakin wala na fi ula'ika alladhina ikhtarahumullahu li risalatihi ai muna da abun misali ga waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya zaɓo su ya ba su manzanci wa faddalahum ala sa'iril insaniyati ya fifita su akan sauran 'yan adam alqudwa hasana kenan sai mu ce kamar ka tsallake can walanal qudwa alhasana kenan muna da abun koyi mai kyau fi ulaika alladhina ikhtarahumullahu li risalatihi wa faddalahum ala sairil insaniyya muna da abun koyi mai kyau ga waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya zaɓe su ya ba su saƙonni da manzanci ya fifita su akan sauran 'yan adam wal mathalul ala fil anbiya wal mursalin akwai abun koyi mai kyau game da annabawa da manzanni fa hadha nabiyullah wa kalimuhu musa ai ga annabin Allah nan kuma wanda yake can muke so mu zo baya kalimullah annabin Allah ne wato annabi Musa alaihi salatu wassalam wanda Allah ya magana da shi alaihi salam lamma amarahu maulahu bidhihabi ila fir'auna la'in yayin da Allah ya umurce shi ya je zuwa ga fir'auna wannan la'ananne wanda yake abun nan ne li yuballighahu ay risalata sama saboda ya isan masa wannan sako na sama ma za fa'ala Musa alaihi salam menene annabi Musa yi laqad talaba min rabbih azza wa jalla an yashraha lahu sadrahu farko abin da ya fara yi sai ya roki Allah Allah ya buɗa masa kirjin sai ya zama mai haƙuri ya zama mai juriya mai dagewa wa yassara lahu amrahu ya roki Allah ya sauƙaƙa masa al'amarin nan ya zama mai sauƙi wa an yaj'ala lahu akahu haruna mu'awinan iyahu sai kuma ya roki Allah ya sanya masa dan uwansa haruna ya zama mai taimakon shi ba ka ga ya nemi taimakon haɗin kai ba fil qiyami bi aba'i da'wa dan tsayuwa da wannan wahalhalu na wannan sako da zai yi qala ta'ala qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري to da ka kaga nan take sai fara addu'a rabbi shrah li sadri ya Allah ka buɗa man kirjina wannan aiki babba da za a bani ka bani ikon juriya bit tahammuli wal jalad wato wadan juriya da daurewa duk abin da zai biyo baya na maganganun su da wahalhalu da za a yi Allah ka ba da ikon in yi haƙurin jurewa wa yassir li amri ka sauƙaƙa min al'amarina wa halul uqdatan min lisani sannan ka kwance duk wani kullum da ke cikin harshe na wajen magana ko fasaha ta yadda ba za su fahimci magana ta ba ka cire duk wani damuwa in yi masu magana fasiha wanda za su gane me nike so domin magana cikin abin nan a ce ba a ganewa shi ma akwai matsala ce ka fahimtar da ni yadda zan yi magana yadda kowa in yaji zai gane yafqahu qawli saboda su gane magana ta waj'al li waziran min ahli ka sanya man wanda zai taimaka man ya agaza man wato cikin abun nan ba saboda haka ka bashi abun nan ba haruna akhi shine dan uwana usdud bihi azari ka kara man karfi da shi in ya zo ya taimake ni saboda wannan nauyi da za a dauka ya zama zai taya ni duk wani abu na wannan mu dauka tare wa shiriku fi amri ka sa shi cikin al'amari na ta yadda in mun zo tare komai mu yi tare fa haqqaqa Allahu li Musa talabahu sai Allah ya tabbatar ma annabi Musa wannan abin da ya nema wa ajaba taho ya amsa masa bukatarsa da yake nema fa qala lahu qala qad ya ce Allah tabaraka wa ta'ala ya ce an an baka waɗannan abin da ka roƙa an amsa ma domin dama an ci annabi Musa yana daga cikin annabawan da duk abin da ya roƙa Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi bai taɓa roƙon Allah ba bai bashi ba ko ya yi wani abu aka ce ga wani dalili da ba za a bashi ba sai a gaya mai dalili a ce ya Musa kaza ya faru saboda haka ba za a yi ba kamar yadda muka faɗi an je roƙon ruwa aka gaya masa ba za a yi ruwa ba saboda akwai mai zunubi a ciki kaga an faɗi dalili saboda haka an kadoti ta abin da ka tambaya an baka ya Musa wa hadha huwa sayyidu wannan kenan wa hadha huwa sayyidul anbiya ga kuma shugaban annabawan gaba daya wa khatamul mursalina shine cikamakin manzanni ya zullu fi makkata da bi ya zauna a makka bayan an turo shi sallallahu alaihi wasallam hawalai thalathata ashara wajen shekara uku aman ya da na? thalathata ashara me shaharar ne? aman shaharar na ce ne? ya shekara sha uku thalathata ashara hawalai thalathata ashara aman ya zauna wajen shekara goma sha uku uku to a yanzu ɗaya a ƙara da uku sha uku shekara sha uku ya dawo nasa khilalaha ilal islam sirra walaniya yana kiran mutane a cikin wannan shekarun wato boye da bayyane wa kana yu'awinuhu ashabuhu ridwanullahi alaihim sai sahabbansa suka zo su kuma suka taya shi ba shi kadai yayi ba ya fara shi kadai amma sai da aka samu wasu suka taya shi kuma suka dage kuma ba a ruwaito sun taba barin shi ba ko da lokaci ɗaya sai ridda ko wani abu alladhina sharaha Allahu sudurahum lil islam wanda su ma Allah tabaraka wa ta'ala ya bude suka anshi musulunci wa ala him abubakar ne siddiq na gaba gaba na farko shine sayyidina abubakar radiyallahu an thum manzur kaifa yatadarra'u ar-rasulul a'zam sallallahu ila rabbih wa maulahu kuma ka kalli yanda manzon Allah yake addu'a yana kankan da kai wato zuwa ga ubangijinsa tabaraka an ya izzal islam bi ahdil umarain Allah ya ɗaga wannan musulunci da Umar ɗin nan guda biyu kun san Umar Umar guda biyu wanda annabi ya ta roƙon Allah Allah ka ɗaga wannan addini da ɗaya cikin umarorin nan sai ko aka samu Umar bin Al-Khattab su biyu ne Umar bin Al-Khattab da kuma au Umar bin Hisham ko kuma Umar bin Hisham ɗaya fa arada Allahu al-hidayata li Umar bin Al-Khattab sai Allah ya nufin shiriya ga Umar ɗan Khattab ba an shi wancan ba Allah bai anshe shi ba shi amma Allah ya anshi Umar ɗan Khattab shi ko ya yadda ya karɓa fa arada Allahu al-hidayata li Umar ibn al-Khattab Allah ya yi nufin shiriya ga Umar dan Khattab fa nasara Allahu bihi al-islam Allah ya taimaki musulunci kuma dalilin Umar kalli aikin da Umar yayi radiyallahu anhu abubuwan da aka samu dalilinsu irin yadda ya bada shawarwari da irin manya-manya aikace-aikace da aka yi an yi magana an ce su kansu waɗancan sun yarda duk duniya ba ta taɓa ganin kamar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam da kuma suka zo nan ba na uku kuma sai aka ce Umar ne nan ba na uku kuma duniya ba taba ganin shi ma irin shi ba kuma ga shi sahabin manzo Allah shi ba annabi ba ya fito ko saboda haka wal alamul islami dan haka duniyan musulunci gaba daya nan gaba daya ake magana dukkan munan muna magana nan akan mukhasa muna magana a duniyar musulmi amma fi hajatin ila ta'awuni suna da bukatan taimakon juna wannan shi yasa a cikin gazol fikiri su tura da suka tashi suka ce mutanen nan yanda aka yi suka ci nasara haɗin kai gare su suna taimakon juna suna da shugabanci ɗaya in shugaban na ya bada umarni shi kaɗai duk inda suke za su ansa abin da ya kamata mu rarraba ƙasashen su kowa ya balli nashi wancan dan ana dukan can ce ba dan kasan mu bane wancan a cikin kasa ana dukan shi ce ba dan garin mu bane ba dan jahan mu bace wancan ana dukan shi ce a jahan ma ba dan wajejen mu bane akwai local governments akwai local government in an zo local government ana dukan wani ya ce ai local government din ma akwai kazo akwai yan gida dindindin dan haka daga nan aka rarraba kowa ya yi ta kanshi ku lura da abin sosai wannan abin istimar ya zai istimar wannan su abin nan ba saboda haka wannan istimariya sun bi hanyoyi aka ce wannan wasa'il istimariya li mukafatil islam sun bi waɗannan hanyoyi don su jagalgala musulunci kuma sun jagalgala saboda haka abun nan ne ya fito ko saboda haka wannan shine yasa zaka ga abun ga yanan saboda haka suna da bukatan wannan fi kulli shay'in kuma a kowane wa khassa fi mayadini dauliya musamman ma bangarorin gwamnati na shugabanci allati taqtadi ittihadul kalima wanda tana neman a ce a haɗu kalmomi ɗaya wal wujubu bi janibil haq sannan kuma a tsaya a durfafi gaskiya wa minat ta'awuni fil islam yana daga cikin taimako a musulunci sai gobe wannan aji in qaddara Allahu lana daga cikin taimakon da za a yi at ta'awunul maddi shine namba na daya na'am ya isa haka in qaddara Allahu lana nuwasu a dai ci gaba da sa baba nan adda a yanzu dai yana asibiti yana yana fama da rashin lafiya Allah ya ba shi lafiya wanda ke zama kusa da su barista dattijan nan da ma sunan shi ne malam Ahmad na eh eh yauwa sunan shi kenan muna fata Allah ya ba shi lafiya akwai menene ma manta dai akwai menene aka ga mun dazu ne na manta to shikenan